Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC da Jummai Ali muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau talata 26 ga watan satumba na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan najeriya ta sanar da cafke wani jigo a kungiyar 'yan boko haram muna kuma ɗauke da rahoto akan ra'ayoyin masana harkokin shari'a akan shirin gwamnatin najeriya na fara tuhumar waɗanda ake zaton suna da hannu a ayyukan ƙungiyar boko haram Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan shirin na gwamnatin Najeriya da take yi na fara tuhumar waɗanda ake zaton 'yan Boko Haram ne. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum ga kuma labarin. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta damƙe ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Boko Haram mai suna Idris Ibrahim Babawo. A ranar Lahadi 'yan sanda a jihar Ondo suka kama Idris Ibrahim Babawo kuma suka danƙa shi hannun rundunar soja ta 32 a jiya Litinin. Mai magana da yawon rundunar soja Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka ya bayyana haka a wata sanarwar da ya gabatar. sanarwar ta ce idris ibrahim babawo da aka kama shekarunsa na haihuwa 42 sannan kuma ana kiransa idoko ko kuma na gada. yana cikin jerin sunayen 'yan boko haram da ake nema shi ɗan asalin ƙauyen cinade ne a ƙaramin hukumar katagum ta jihar bauchi arewa maso gabashin najeriya jihar ondo inda aka kama babawo tana kudu maso yammacin najeriya ne babawo ya arce daga arewa maso gabashin najeriya a saboda ƙoƙarin murkushe 'yan boko haram da rundunar soja ta dukafa yi a yankin janaral kuka sheka ya ce babu ya gudu ne a saboda kaucewa fadawa hannun hukuma da kuma yiwuwar a hukunta shi sanarwa bata bayyana yadda aka kama ba babu ba amurka ta azawa bankuna da kuma shugabannin bankunan kasar koriya ta arewa 25 takunkumi a yayin da ake tsakiyar kamarin zaman tankiya a saba da shirin nukiliyar koriya ta arewa A makon jiya shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wata doka ko umarnin shugaban ƙasa da ta buƙaci a azawa wasu mutane da kamfanoni ko bankunan da suke hulɗar kasuwanci da gwamnatin Koriya ta Arewa da 'yan communist wato takunkumi. A yayin da yake magana a fadar White House a yau Talata, shugaba Trump ya ce tilas ƙasashen duniya su ɗauki mataki a yanzu domin tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta kwance marar yaƙi. Tun da farko a yau Talata, Sakataren Tsaron Amurka Jim Mattis ya jaddada cewa Amurka tana son a magance zaman tankiya da Koriya ta Arewa da ke ƙara yin ƙamari cikin lamana. Jim Mattis ya yi wannan furucin ne duk da cewa ƙasar Koriya ta Arewa ta yi kirarin cewa furucin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta dandalin Twitter jiya Litinin tamkar ayyana yaƙi ne akan ƙasar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata aka rantsar da Mr. lorenko a matsayin sabon shugaban ƙasar Angola, ƙasa mai arzikin mai da ta samu sabon shugaba a karan farko cikin shekaru 38. An rantsar da sabon shugaban ne a Luwanda babban birnin ƙasar a wani biki da ya samu halaccin dubban 'yan ƙasar da kusan shugabannin ƙasashe 30 da kuma tsohon shugaban ƙasar. jose eduardo dos santos bayan da ya rantsuwar kama aiki tsohon shugaba da tanshu ya miƙa wa sabon shugaban abin wuyan shugabanci da ke zama alamar miƙa mulki ana raɗe raɗin cewa tsohon shugaban ƙasar dushantush ɗan shekara 45 da haihuwa ba shi da cikakken lafiya ya yanke shawarar cewa ba zai tsaya takara ba a bana matakin da ya bai wa jam'iyyar mpla wadda take jan ragaman mulkin ƙasar da matsayar da tsohon ministan harkokin waje ɗan takararta na shugaban ƙasa. kamar yadda suka yi alkawari babban jam'iyyar masu hamayya ta unita da ƙawayenta sun kauri cewa bikin rantsar da sabon shugaban jam'iyyun sun kalubalanci sakamakon zaben da aka yi a watan agusta ba tare da samun nasara ba a jawabin da ya gabatar na tsawon mintoci 47 sabon shugaban na angola mr lorenco ya alkawarin ya yi alkawarin wato cika alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na yaƙi da cin hanci da rashawa da ya ce ya yi katutu a ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Eh, har yanzu kamar abin da nake so ki gane wa. A yi mana afuwa labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne rundunar sojan Najeriya ta sanar da kama wani jigon kungiyar 'yan Boko Haram da gwamnatin Najeriya ke nema ruwa a jallo a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya. To kowaɗanne bayanai rundunar ke da su game da mutumin da aka kama ya zuwa yanzu? tambayar da abokiyar aiki na grace alheri abdu ta yi wa brigadier general usman sani kuka sheka mai magana da yawon rundunar sojan najeriya kenan ga abin da ya ce eh, har yanzu kamar abin da nake so ki gane wato ko da 'yan sanda suka saka shi a bincike na farko an tabbatar da cewar lalle lalle azumin shi yana lamba ta ɗari ɗaya da sittin da biyar cikin mutanen da ake nema da aka kwatanta fuska shi da hoton kuma ya tabbatar da hakan shi ne sannan kuma da sunan shi da kuma sunayen da yake amfani da su na bogi yanzu haka ana kan bincike a tabbatar da rawar da ya taka yanzu haka ba ni son mai riga malam masallaci saboda su masu binciken suna kai. Yawa to ta yaya ne aka yi aka kama shi an yi musayar wuta ne ko kuma a cikin ruwan sanyi ne aka kama shi? Aikin san kamar kwanaki da wuta ta wuta da aka kai farmaki wajen dajin Sambisa galibinsu sun sulale suka yi kudancin ƙasa suka yi ɓadda bami suka ɓoye. To shi ne dubun shi shi ta cika ko da wani lokaci dama akwai hotunan su ko ina ana kuma bincike a walau 'yan sanda da sauran mutanen gari suna taimaka man jawabai shine 'yan sanda suka yi zargin shi to da aka ci gaba da bincike sai aka tabbatar da haka ana son dai a tabbatar da shin ma me ya kai shi can jihar ondo sannan da me yake da ko kuma yana da alaka da wasu abuwa to yadda aka yi aka ma kai ga kama shi wani ne ya kwarmata ma jami'an tsaro ko kuma kasancewa sun bada kama kamar yadda kace suka silale. su yadda suke kuma muddin aka sami bako huska a wuri mutane suna shaidawa kuma kin san akwai hukumomi walau tun daga su kansu kungiyar a mutanen arewa da ke zaune a waɗannan wurare da kuma sauran shugabanni na al'umma hakan nan muddin aka ga bako huska saboda kin san yanayin tsaro mutane suna farga da abubuwa shine suka ce da masu 'yan sanda suka kama shi sannan kuma suka mika shi ga hukumar soja. Brigadier General Usman Sani Kuka sheka kenan a hirar da suka yi da Grace Alheri Abdu. A farkon makon nan ne gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin fara tuhumar waɗanda ake zargin 'yan Boko Haram ne ko suna da wata alaƙa da ƙungiyar da ke da wato da ke hannu a yanzu haka. A cikin wata mai zuwa ake sa ran za a fara wannan shari'ar. Masana harkokin shari'a sun tofa albarkacin bakinsu game da wannan batun. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. A attorney janar na tarayya kuma ministan shari'a abubakar malami ya ce tuni har an amince da wasu ƙwararrun da za su gabatar da ƙararraki don fara shari'ar waɗanda ake tuhuma da taka rawa a aika-aikar boko haram tuni dai babban alkalin babbar kotun tarayya tare da wasu alkalai hudu za su fara shari'ar kimanin 'yan boko haram 1,600 da halin yanzu ake tsare da su a ka'inji lauyan tsarin mulki Barisa yakubu salebawa ya ce wannan sanarwa ta ba su mamaki matuka idan ainihin shi minista zai fito ya furta za a kai su kotu abinda muka rika tambaya kenan shine duk shekarun nan da aka yi sai a wannan karan za a kai su kotu idan haka ne kana duba bisa ga tsarin mulkin najeriya da kuma abinda doka ta tanada to a yanzu idan suna ganin wai wani abu ne wanda yake na burgiya to mu a wurin mu abun kunya ne ya kamata duk yakin nan da aka yi a shekarun nan a ce ana gabatar da su kuma an gurfanar da su gaban kuliya amma sai yanzu ne za a yi to gaskiyar shi ne a wurin mu ba abun burgiya bane ko ba abun da za mu yi wani na'am da shi bane tintin ya kamata a an yi wannan a cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya Abdulkarim Dayyabo ba ma tumar yan Boko Haram kaɗai da za a fara a halin yanzu ba yana da kyau a yi waiwaye da 'yan magana kan ce a don tafiya. Lokacin da aka yi jamhuriya ta biyu an samu matsala a Kano ta 'yan mai ne. A wancan lokaci duk da kwamitin da aka kafa wani ya zauna a Daula Hotel aka faɗi abubuwa amma ba a yi komai a kai ba aka zo aka yi rikicin zangon kata har aka yanke wa waɗansu mutane hukuncin kisa amma shugaban ƙasa na wancan lokacin izo shi ya yafi to ka da irin wa'annan abu ba ɗaya ne kamata a waiwaye su da kuma duk abin da ya biyo baya na daga irin waɗannan matsaloli da ake kira boko haram saboda abubuwa da yawa sun bayyana an faɗi sunayen mutane da yawa to ya kamata in za a hukuncin duk a mamaye komai tun da kawancin rahotanni na mai kalsi ne da zangon kataf da waɗannan jigajigan mutane da zikin wani abun a zo a kirke su kowa i kare kansa akan abin da ke dawa akan ɗan uwansa. To ko shin wannan shari'a da za a fara na mayakan Boko Haram ba zai sanya gwiwar 'yan ta'addan da ke da zumar yin saranda ba? Tambayar kenan da na yi wa masanin shari'a barista Aliyu Abdullahi. Duk wanda zai zo ka a kama shi ya ce yau ga ni ni dan Boko Haram ne tilasta ni aka yi na shiga wannan hali ni na mika wuya kuma na bar wannan aika-aika na yarda da gwamnati tarayya ba zan kasance dan ta'adda ba kuma zai zan bada wani information ko wasu labarai da zai kawo nasarar yaƙi da ta'addanci a ƙasar nan waɗannan mutane wannan shari'a ba zai hau kansu ba Duk kokarin da na yi don jin ta bakin ministan shari'a Abubakar Malami ya ci tura. Domin lokacin da na je ofishinsa an shaida min cewar baya a gari. Hassan mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yanzu kuma lokaci ya yi, da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. Eh to salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. To umma mala ana daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. ra'ayina bisa ga wanga cikin kucin yau cikin Najeriya. Mm. lalle yan Boko Haram a ce a kama sa tsarfi na ga wani ba ta hujjata ba. an san su an da an san su duk an da an san boko haram na kenan a diga tsakanin jihar Najeriya mm. a samu kotun da za a samu a taimu shari'a ko a samu kwanci zai kamata a yi daidai da laihin da ya yi tun da munan Nijar lallai an boko haram kun san cikin shekarun ga uku zuwa hudu wallahi an yi ɓanna kwarai cikin jamhuriyar Nijar kuma lalle kamar da bayanin ga sojan gai kuka kakin ga lalle na gamsu da bayanin da ya yi wadda kwaɗin an samu an samu ga cikin kudu an haka mu wani babban wani shigo nasu na cikin boko haram mm. ina ya kamata ai ta jike a san ɗaya ban ɗaya duk suke a samu ɗaya ban ɗaya doka a kama su na gode. to mu ma mun gode umma malam ali yanzu kuma bari mu je jihar nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafa katin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa malama Maryam barka da yake. Barka ka dai malam shafale kana lafiya menene ra'ayinka? Alhamdulillah ito malama Maryam a gaskiya wannan magana da hukumar sojojin Najeriya suka yi ko kuma ministan shari'a ya faɗa mm. wannan abu ne mai kyau saboda a gaskiya akwai mutane dole za a samu mutanen da ba wannan harkan ba nasu bane. ne. kuma su tsawon shekaru suna rike a hannun hukuma to in aka ce an samu an tafi kotun nan ka'ida dole za a samu yan boko haram kuma za a samu waɗanda ma abun ba wai abun a'a wurin kwashewa ne aka zo aka hada da su kuma mm. da fatan wannan kotun da za a kafa ta yi wannan shari'a ya kasance an samu alkalai masu adalci wanda za su kawo adalci da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan to mun gode malam shafali yanzu kuma bari mu je kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalamu da wa muke magana Maryam Dauda barka da aiki barka da yammaci sunana Alhaji Musan Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa Garo kana lafiya muna jin ka. Lafiya lau nake komai lafiya lau muke ta muna nan muna lallabawa da rayuwa. <laughs> To muna jin ka menene ra'ayinka? to alhamdulillah gaskiya abin da shi ministan shari'a ya faɗa gaskiya magana ne ingantacciya saboda idan muka ɗauka kan gaba lokacin nan akwai mutanen da za a zo a garkuwa da su akwai kuma wanda za ka ga a gona ma za a kama shi kuma idan sun je za su bai da shi dan uwansu to kaga idan aka yi shari'a in da mm. za a yi shari'a ta gaskiya to kaga komai zai bambanta za a tabbatar da wa'anda su ne wa'anda ba su bane mm. shari'a dai damu ita ce sabanin hausa damu su shari'a sabanin hankali da haka wannan fatan da muke yi Allah ya sa wannan kotu ta ce shari'a na gaskiya kuma a sallami duk wanda aka san bai da hannu a ciki in aka yi haka gaskiya an yi abin da ya dace karshe ne muku fatan alkhairi a tashi lafiya a gaida abokan aiki Alhaji Musa Garo na kudu to mu ma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu je jihar Plateau To assalamu alaikum hajiya barka da kokari. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kina magana da Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau, Najeriya. To Malam Awal muna jin ka. A gaskiya wannan kuduri na gwamnati ya yi daidai saboda kundin tsarin mulki ya ce kowane ɗan Najeriya mai gaskiya ne sai wanda kotu ta ce bai da gaskiya. An kama mutane da dama da kamata dama a kai su kotu. Mm. Kotu ta bincika ta ga asalin 'yan Boko Haram a musu hukunci. wanda ma ba su da alaka da ita aka kama su don ba za a rasa ba a sake su su koma cikin iyalansu su ci gaba da rayuwa sai dai muna da matsalan alkalanmu a najeriya suna yawan daddaga shara'o'i shara'an da za a yi wata uku ana yi sai a yi shekara goma shekara biyar ana yi ya zama wajibi gwamnati ta sa ido kan alkalai wanda zai tsaya yi aiki su bar shi wanda ba zai tsaya aiki ba a cire shi a kawo wanda zai tsaya yi shara'a mai hmm. kyau don fannin shara'a a najeriya su tsaya da kafin su su yi kyau na gode awal hudu To mun gode Malam Awal yanzu kuma bari mu je garin Funtuwa jihar Katsina. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Funtuwa. Kuna magana da Abubakar Adamu Kutigi mazaunin Funtuwa. To Malam Abubakar muna jan ka. raayi na nan da dai da akwai yadda za a yi kawo da cin hanci da rashawa gaba daya duk wayannan abubuwa za su hau in aka kau da batun wato matsalar cin hanci da rashawa kana nufin za a yi maganin 'yan boko haram din kenan za a yi maganin su don saboda an kau da cin hanci da rashawa dole a yi adalci a ƙasa. Hmm. a inda kuwa aka samu adala gwamnati to talaka ba zai mata bori ma damar dai ta yi wannan adalcin yadda Allah da annabin su sallallahu alaihi wasallam suka ce. To mun gode Mallam Abubakar Adamu daga Funtuwa yanzu kuma bari mu koma Kaduna. Halo jama'a. Halo barka dai da wa muke magana. Eh Bello Sokoto ne daga Kaduna. To Mallam Bello muna jan ka. to ni gaskiya saboda ni je a farko an faɗa cewa yan boko haram da wanda suka mika kai da wanda aka kama wajen yaƙi duk gaba ɗaya aka duk aka su fita gaba ɗaya to gaskiya yin akwai aya tambaya mm. gaskiya saboda duk wanda ya ce ya mika ya tuba ya bar abu sai ko a ce ko wata a ce a tuni sa ko ni gaskiya ni ba kini wannan ba gaskiya saboda Allah ya gabata a tantance wanda suka mika ba suka bari suka wahala da cutar da mutane suka suka ta sun tuba hmm. ko Allah kawai ne aka yi tuba Allah shi tubanka To Malam Bello Sokoto lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dakatar da kai a nan mun gode ga duk waɗanda suka kira mu. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala wasannin kwallon kafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Kungiyar kwallon kafa ta babban birnin Yamai ta wannan ajin ce ta yi nasara inda ta lalabe ta kwaranta ta doso a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan kungiyoyin sun tashi canza ras a ƙarshen minti 120 suna gogawa kuma babban birnin Yamai ɗin ce ta yi nasarar lashe wannan kofin na wasannin kwallon kafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na jamhuriyar Nijar na wannan shekarar ta dubu da goma sha bakwai sai wadda ta zo a matsayi na uku ta ce laberi bayan ta yi nasara gaban tawa da ci ɗaya da nema a wani fannin da duka a jamhuriyar ta Nijar 'yan Nijar din ne ke ci gaba da nuna gamsuwarsu bayan da kungiyar kwallon kafa ta ƙasar, ta jamhuriyar Nijar da ke mataki na biyu ta samu matsayi na uku a kofin wafo Kano ko kuma Ifowa cewa da kungiyoyin kwallon kafa na kasashen yammacin nahiyar Afirka kenan Union da Federation West African da aka kammala kasar Ghana. Duk wanda aka ce an hito cikin da mutum nawa aka zo aka samu aka aza kwambala haka zo na uku gaskiya za mu jinjina ma kasan Nijar saboda ba ita ta baya ba ta baro kwalfofi da dama inda ke baya. Lalle mun so mu samu mataki na farko kuma tunda mataki na uku Allah ya bamu mun gode ma Allah da ba mu wannan matsayi na uku mu ne na uku a cikin eh, kwamfala wata an kai ta yofa tunana Hassan Abdu na farko gaskiya daɗi na lokaci na ya kai wanda haka kwallon kafa tana ta ci gaba a Nijar duniya ta gani kuma ta tabbata sannan mu da ke cikin ta kuma muna ganin irin ci gaban da ya faru ko ya samu na farko dan farko babu shi ana kaga alhamdulillah yau ga mu farko ba mu zuwa mun ka fara zuwa kuma gashi an fara hidda jirkin mu ana bashi kyauta ta hazaƙa da gwaninta ta ya kuwa kaga da na sai mu ƙara gode ma Allah kenan kaga mu mun har hudu an fara ganin mu idan duniya kenan a wasan club club din da suka kasance zakaru a kasashen nahiyar turai kuwa yanzu haka ana can ana gogawa tsakanin Borussia Dortmund da Real de Madrid ta kasar Spain sai Apoel nicosi da Tottenham ta kasar Ingila yayin da AS Monaco ta kasar Faransa ke bugawa da FC Porto ta kasar Portugal sai Besiktas Istanbul da Leipzig ta kasar jamus manchester city na ketare ni da shakhtar donetsk yayin da spartak moscow ta kasar rasha ke bugawa da liverpool sai fc cv na buga da maribor yayin da napoli ke buga da feyenoord rotterdam haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To kafin ku ji sharhin murya Amurka ga wannan saƙon. To mai gida a dawo lafiya. To mai saurare ya san cewa haɗura a kan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah kasan miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura kan hanya a duk shekara a saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya baba dawo lafiya to baban mayar allah kare a dawo lafiya Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabi ga wani rukuni na shugabannin kasashen Afirka a lokacin ziyarar da ya kai a birnin New York. Ya gaya wa shugabannin cewa muna fatan faɗaɗa ƙawance ta fuskar tattalin arziki ga kasashen da suka dukufa wajen zama masu dogaro da kansu da ƙarfafa damar ƙirƙiro da ayyukan yi a afirka da kuma amurka afirka tana da albarkar kasuwanci mai ƙarfi da damar kasuwanci gagaruma kuma daban-daban hakika tattalin arziki goma a faɗin duniya da suke haɓaka cikin hanzari suna afirka shugaba trump ya lura da cewa ƙara zuba jari da kasuwanci daga amurka a faɗin masana'antu daban-daban da suka haɗa da noma makamashi sufuri kiwon lafiya zirga-zirga da yawon shakatawa za su ci gaba da canza rayuwa a duk faɗin nahiyar ƙungiyar da ake kira us millennium challenge cooperation ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fara duba yadda za ta zuba jari na kimanin dala miliyan 100 a ƙasar cote d'ivoire wadda ta yi kyakkyawan garan bawul ta fuskar tattalin arziki muna fatan kamfanonin afirka kamar kamfanin sasol zai duba zuba hannun jari a ƙasa amurka a cewar shugaba trump kamfanin sasol yana gina wata masana'antar man fetur ta kimanin dala biliyan tara a jihar louisiana wanda zai kawo ƙarin sababbin ayyuka a jihar haka kuma ƙasar amurka za ta ci gaba da haɗa gwiwa da ƙasashen afirka wajen samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya game da magance rikici a afirka ƙasar amurka tana shirin haɗa gwiwa da ƙasashe da ƙungiyoyi kamar su kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka au don kawo ƙarshen tashin hankali yaƙi da ta'addanci da kai taimakon agaji ƙungiyoyin ta'addanci irin su isis al-shabab boko haram al-qaida suna ci gaba da barazana ga ƙasashen afirka da dama ƙasar afirka na alfaharin yin aiki da waɗannan ƙasashe don kawar da mafakar 'yan ta'adda da toshe hanyoyin samun kuɗinsu ta karya laggon lalatacciyar aƙidarsu in ji shugaba trump Kasar Amurka na sa ido a kan rikicin Sudan ta kudu da jamhuriyar demokradiyyar Congo, inda miliyoyin rayuka suke cikin hatsari. Sahihiyar hanyar kawo ƙarshen wannan bala'i a cewar shugaba Trump zai buƙaci shirin samar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin shugabannin Afirka. A saboda haka, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley za ta kai ziyara nahiyar Afirka don tattauna hanyoyin warware tashe-tashen hankula da hana aukuwarsu. shugaban amurka trump ya ce kasashen da ke da 'yancin kansu masu kuma bin demokradiyya su ne ginshikin samar da kwanciyar hankali da ci gaba ciki har da afirka wannan shine sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. rundunar sojan najeriya ta ce ta damƙe ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar boko haram mai suna idris ibrahim babawo a ranar lahadi 'yan sanda a jihar ondo suka kama idris ɗin kuma suka damƙa shi hannun rundunar soja ta 32 jiya litinin mai magana da yan rundunar soja da na usman sani kuka sheka ya bayyana haka a wata sanarwar da ya gabatar amurka ta azawa bankuna da kuma shugabannin bankunan ƙasar koriya ta arewa 25 takunkumi a yayin da ake tsakiyar kamarin zaman tankiya a saboda shirin nukiliyan koriya ta arewa a makon jiya shugaba donald trump ya rattaba hannu akan wata doka ko kuma umarnin shugaban kasa da ta buƙaci a azawa wasu mutane da kamfanoni ko kuma bankuna da suke hulɗa kasuwanci da gwamnatin koriya ta arewa ta 'yan communist yau talata aka rantsar da mr lorenko a matsayin sabon shugaban kasar angola ƙasa mai arzikin mai ta samu sabon shugaba a karon farko cikin shekaru 38 an rantsar da sabon shugaban ne a luwanda babban birnin ƙasar a wani biki da ya samu halaccin dubban 'yan ƙasar da kusan shugabannin ƙasashe 30 da kuma tsohon shugaban ƙasar jose eduardo shushantosh 'yan sandan isra'ila sun ce a yau talata wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a ƙofar shiga wata unguwar yahudawa na 'yan share wuri zauna da ke kusa da birnin Kudus ya kashe jama'an tsaro guda uku. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shara. A madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Misha ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.